a nan suka sake dasa sabuwar tashin hira duk wanda ya zo cin abinci sai ya kalli motar ya sake kallo a takaice a wannan ranar hajiya Hassana ta yi cinikin da bata taɓa yin irinsa ba domin duk wanda ya zo sai ya gama ci sai jamilu ya ce ya je kawai shi zai biya hakan ya ba hajiya damar yin tsada saranta, da jamilu zai tafi ya caske mata kuɗi na abincin da ta zuba wa mutane kuɗin sai da suka cika wata bakar katuwar leda hatta mana, sai da kyautar da ya yi mata ya kusa zautar da ita domin banda kyautar hatimin nasara sai da suka je wani kanti mai suna kantin kece raini ya yi mata siyayyar kura aljihu amma aljihun nasa kamar kara ambaliyar kuɗi suke yi hmm, abin nema ya samu marubuciya ta haifi biro da takarda duniya sabuwa a wurin su hajiya hasana domin an samu abin da ake so wato mai mahaukacin kuɗi kaico san abin duniya ya rufe musu ido har ya yi nasarar makantar da su hankalinsu ya gushe ya yi balaguran da ya bar gangar jikinsu kwakwalwarsu sun gaza tunanin irin sana'ar da Jamilu ke yi a cikin kankanin lokaci ya haukatar da su da kuɗi da abin duniya Jamilu ya siya wa Hajiya Hassana katon shagon siyar da abinci bayan haka ya siya mata katon gida flat na gani a faɗa duk wannan bajintar da ɗawainiyar da yake musu ba su yaba masa ba da gaske ana bin su bashin kaza sai su ce saurayi kaza ya aiko ya ce a biya shi kuɗinsa kaza ko sau ɗaya Jamilu bai taɓa kin biya ba domin shi ma kuɗin ganinsu yake yi turus a banza bayan wata uku da fara samartakarsu jamilu ya ce yana son a yi bikinsu cikin sati guda ba su yi musu ba amma hajiya Hassana ta matsa masa sai ya je katsina yan uwa da abokan arziki su gansa a gansu shi ma bai yi musu ba a nan take suka yanke shawarar fara zuwa kaduna gidan kanin baban maimuna wato malam tanimu kwana biyu tsakani suka je kaduna a fitaccen jirgin nan HKY Airline. Abin da ya ba su mamaki shine suna sauka a filin jirgin Mando Kaduna. Wasu tsala-tsalan motoci guda biyu suka ɗauke su zuwa sabon tasha inda gidan Baba ta nemo yake. Sun ci sa'a yana gida, bai je wajen aiki ba, sannan bai san da zuwansu ba. Kuma duk zuwa katsinan da yake yi ba a taɓa faɗa masa maimuna ta tsayar da wanda za ta aura ba. Abin da ya sani shine Yusuf ɗansa yana son maimuna. Bayan sun gama gaisuwa Hajiya Hassana ta sanar da shi dalilin zuwansu. Ta gabatar da Jamilu shi ne ma ya ci gaba da cewa, Baba dan Allah cikin watan nan nake so a yi ta ta kare, ma'ana nake so ku mallaka min maimuna. Baba ta nemu ya nisa kafin ya yi magana. Matarsa Hasiya ta riga shi faɗin gaskiya ba mu san da wannan maganar ba. Abin da muka sani shine Yusuf yana gama bautar ƙasa shine mijin maimuna. Hajiya Hassana ta watsa mata harara Yusuf bai yi kama da mijin Maimuna ba. Ki dubi surarta da kamandanta da komai nata irin na matan masu abin duniya ne. mai mana matar manya ce. Nan baki ya cika ɗakin har ana jiyo su a waje. Don haka mai mana ta shigo da sauri don ganin abin da yake faruwa. Ganin sun haukace suna kumfan baki ya faɗar mata da gaba. Ta faɗa a ranta. Sai da na ce mahajiya kada mu zo Kaduna. Na san halin Baba ta nemo da Inna Hasiya. Mutane ne masu ganin kyashi da ƙoshi har ma da hasada. Ta zumbara baki Hajiya menene haka? Baba menene na faɗa daga zuwan mu? Hakika zuciyata ta taso Hakika zuciya ta zo mata nemo iya wuya, amma ya daure bai yarda ya nuna ba. Dan shi ya san halin yayansa. Ya dubi Hajiya Hassana ya ce, "Allah ya sanya alkhairi." A ina yake? Menene sana'arsa? Anan ba Hajiya Hassana da Maimuna suka yi tsuru-tsuru cikin saurin cikin saurin baki maimuna ta ce businessman ne kuma ɗan siyasa dalilinta na faɗin haka shine akwai ranar da jamilu ya je ya same ta a gidan hindu dama a lokacin suna hiransa ne hindu ta ce yana da kyau kisan sana'arsa garinsu da komai nasa suna cikin hirarsa ya aiko kiranta tana zuwa ko gaisawa ba su yi ba ta rufar masa da wannan tambaya a lokacin ya sha kunu haɗi da kin ba ta amsa ganin haka ya sa maimuna cikin damuwa ta fara lallashinsa dan allah jamilu me ne maka ko na bata maka rai ne ya dan yi murmushi ganin yadda ta yi bala'in rudewa har tana so ta yi kuka hakika mai mana kin bani haushi a rayuwata ba abin da na tsana irin tambayoyi ni ni fa shi yasa bana bana hira da ma'aikatan gidan rediyo talabishin da jaridu gashi na lura ke yarinya ce mai son yawan yin tambaya ina shawarar ki muddin kina so ki daina ganin fushi na to ki daina yi min tambaya ya ci gaba amsar ki ta dazu shine ni dan kasuwa ne kuma dan siyasa to fa shine tun daga wannan lokacin Maimuna take tinkaho Jamilin ta shahararren dan kasuwa ne kuma dan siyasa duk wanda ya tambaye ta haka take faɗi Baba ta nemo ya katse mata tunanin da take yi da faɗin wani irin kasuwanci kenan kuma menene mukamin sa a fannin siyasa nan ma suka yi tsamo-tsamo alamar rashin abin faɗi hakan ya bashi damar ci gaba da faɗin zan je Legas ɗin da kaina in yi bincike daga can zan wuce Katsina mu zanta da yaya akan lamarin san waɗannan kalamai nashi ba su yi musu daɗi ba gani suke yi dagewar da ya sai ya je ya bincike duk sai ya je ya yi bincike duka cikin hasada ne haka suka fito zuciyoyinsu cikushe da bakin ciki fuskokinsu baki kirin kamar gobarar da ta cinye ta ci ta cinye kafin tafiyar su sai da Jamilu ya yi wa Baba nemo kyautar ruwan kuɗi lamarin da ya sake dasa sansanin wasu wasi a zuciyar Baba nemo kenan Allah sarki wannan kenan ka ta duk ɗakin kara malam nuhu yana tafiya hannunsa rike da leda da alamar cefane ne a ciki zai shiga cikin gida kenan kamar daga sama ba zato ba tsammani ya an kwala masa kira abba abba malam nuhu ya juyo cikin hanzari take idanunsa ya hango masa tsala-tsalan motoci guda biyu suka faka a gabansa tun kafin motar da maimuna ke ciki ta daidaita sau maimuna ta fito da gudu saura kaɗan ta ci tuntuɓe ta rumfaci abbanta bayan ta sake shi sai ta ruga cikin gida da gudu tana faɗin umma umma fito ki gani ga mu mun zo ni da Jamilu na Lauratu ta fito daga cikin ɗaki tana faɗin oyoyo yar autar umma ya guda tamkar dubu suka rungume juna a haka Hajiya hasana da Malam Nuhu suka shigo suka riske su Malam Nuhu sai kallon yarsa yake yana yaba rukon da Hajiya Hassana ke mata Lauratu kuwa cewa ta yi Hajiya me kike ba maimuna naga ta canza haka dubi fatar cikinta sumu sumul kamar ta yi wankan inji ta shiga shafa fuskar maimuna maimuna ta tsintsare da dariya haɗi da sake kankame Laurato ta fara magana cikin shagaba da jamilu fa muka zo me me zaki shi ya ci? amma fa baya kazamunci ma anan aka shiga rabe-raben abin da za a sauke babban bako da shi dan cefanen da malam Nuhu yayo tun a waje ya manta da shi da yake hajiya hassana gwanar girke-girke ne idan ba ku manta ba tuni ta afka kicin cikin takaitaccen lokaci aka hatama abincin tarban bako lauratu ta ciko katon sabon jug na roba da ruwa ta miƙawa maimuna cikin ɗaurewar fuska maimuna ke faɗin umma wannan jug ɗin fa cike da fara'a lauratu ke faɗin naki ne na aure da na fara siya miki shine naga ya dace ki fara amfani da shi yau maimuna ta yamutsa fuska gaskiya bana son gayyar robobi a ɗakina. na abadan dan Allah ki rasa mazubin da zaki zuba ma sirikin ki ruwa sai a roba umma kafin Lauratu ta tanka Hajiya Hassana ce ta cafe maganar haba Lauratu sirikin mu ba zai sha ruwa a kofin roba ba Wushe nan in ji fulanin da ya je Saudiya ya dawo aka ce sannu da zuwa Alhaji ya ce wushe nan sai Annabijo duk suka tuntsare da dariya Maimuna ta ɗebe ruwa a sabon tulu ko fridge sai haka a sanyi ta kai mishi tana faɗin tana taɗin zuci kila ma ba zai sha ba mutumin da yake yawo da katan-katan na ruwan korama a motarsa ai ko fiye wata ba zai sha ba balle wannan ruwan rijiya kawai sai ta juyo da nufin komowa cikin gida sai kuma wata zuciyar ta bata kwarin gwiwar shiga ta kai masa ta koma ta shiga da fara'a a zaune ta same shi bisa sabuwar tabarmar roba yana latsa waya ya ajiye wayar yana mata sannu sannu mai manata ta yi dariya aikin me na cancanci aimin sannu kai ne za a yi wa sannu daga sha zaman tuki ba ji ba gani wai me yasa kake yadda mu shiga mota ɗaya da sajiya yi murmushi haɗi da gyara zama sannan ya ce tafiya tsakanin mata da miji ya fi daɗi kila akwai maganganun da suke son zantawa a tsakaninsu wanda ba sa son kowa ya ji kin gamsu ta buɗe baki da nufin son yi masa wata tambaya sai ya ɗaga mata hannu amma bai ce komai ba sai da ya kwankwaɗa ruwa kusan cikin kofi sannan ya kalle ta ya yi murmushi abin da ya ba maimuna mamaki shine yadda ya kwankwaɗa ruwan da ta kawo masa ba tare da wani kyama ba ta yi zaton ba zai iya shan ruwa irin talakawa ba don sautari tana lura da shi duk inda za shi ko duk inda suke zuwa da ruwansa na korama a mota sun ɗauki tsawon lokaci suna kallo suna kallon kallo daga ƙarshe kunya ya rufe maimuna shi yasa ta yi saurin kau da ƙwayar idanuwan ta haɗi da miƙewa da sauri bari in shiga cikin gida in dawo ya tsayar da ita da faɗin tsaya mana kiji ta ja ta tsaya amma ba bata waigo ba har sai da ya isa gare ta ya kashe ta da ido ya ce a rayuwata ina son ki je kiki cewa hajiya ina son yin magana da ita ta amsa a kunyace saboda kallon da yake mata irin kallon nan ne na ƙurilla hajiya Hassana ta shigo a lokacin da ya hattama magana a waya ya ce ga kaya nan a mota a shiga da su cikin lokaci kalilan suka haɗu da wasu makwabta aka yi ta shiga da kayan masarufi iri-iri ana jibgawa a tsakar gida bayan sun gama sai malam nuhu ya yi wa jamilu izinin zama a cikin ɗakinsa wanda yake kamar zaure saboda rashin galihu ko da yake akwai wata tsohuwar katifa da aka yasar a ƙasa wacce ta sami alfarmar zanin gado sai tabarma da ta rufe asirin ɓangaren da ya yi saura a ɗakin banda rashin kayan alatu da ɗakin ya yi kewarsa to amma yana da yalwataccen tsafta kasancewar malam nuhu da matarsa lauratu talauci ko in ce tsananin kwaɗayinsu bai hana su tsaftace muhallinsu ba ana nan cikin ɗakin amin nan cikin ɗakin jamilu ya ci abinci har da ɗan kishin gida bisa tabarma yana shakar iskar da ke busowa ta subhana daɗin iskar ce ta sa iskar ce ta so ta saka shi yin bacci cikin rashin sa'a maimuna da iyayenta suka datse masa daɗin gyangyaɗin da yake ribatarsa yana daga kwance hajiya hassana ta fara koro masa dalilin zuwansu wato maganar auren maimuna wanda jamilu ke son a aura ciki ya aura cikin satin nan malam nuhu ya kalli matarsa lauratu sannan duk suka mai da kallonsu ga hajiya hassana ganin alamar rikicewa a tare da su ya sa hajiya hassana ta ce na san abin da kuke majimami kada ku ji komai ko wani ɗar na riga na tanadi komai na bikin maimuna yanzu kawai amincewar ku muke jira cikin malam nuhu yana rawa yake faɗan ai babu komai duk yadda hajiya ta ce haka za a yi jamilu ya miƙe zumbur daga kwance ya ce ina neman alfarma a gunka abba dan allah idan ba idan babu takura idan babu katsalandan ko shishigi ina son kafin bikin nan in sauya muku gida na zamani duk suka yi shiru suna tunani har haka ya dasa ya dasa shakkun da tsoro a zuciyar Jamilu baya fata su ki yarda da batunsa shi yasa ya ci gaba da faɗin idan kuma ba kwa son sabon sai a yi ma wannan ma, gaba ɗayansu suka yi ta ƙwararo masa albarka kwanansu biyu suna zaga dangi a kwana na uku ne jamilu ya siya wa sirikinsa katon gida a sabon layi sannan ya ja baya ya cika gidan da kayan alatu na zamani iri-iri haka kuma ya bi su da kyautar da ba za su iya ƙirgawa ba balle su manta dangi kuwa har sun rasa bakin yi masa godiya don hatta yaran hajiya hassana musa da shehu sun shaida domin kowannensu sai da ya siya masa mashin wanda ake yi haɗi da makudan kuɗi su ja jari a takaice dai kowa a dangi ya yi amanna da batun auren jamilu da maimuna amma banda baba tanimu da matarsa hasiya lagos cinkums ɗakin tsimma Sun koma Lagos a lokacin bikin ya rage sati ɗaya kacal yayin da duniya ta zama sabuwa dal a wurin dangi da iyayen Maimuna. Wani abin bakin ciki shine daidai da rana guda iyayen Maimuna ba su yi bincike akan Jamilu ba balle a kai ga batun binciko sana'arsa. Ko da yake ya faɗa musu iyayensa suna zaune a Lagos ne, biki ya rage saura kwana biyu amma Baba Tanimu bai da masaniya. Sai da Yusuf ya zo kawo musu kayan masarufi ne aka ce ya faɗa ma babansa cewa rana ita yau ɗaurin auren Maimuna kuma shine maɗaurin auren wato baba nemo Yusuf bai yi kasa a gwiwa ba yana komawa Kaduna ya faɗa ma mahaifinsa aikuwa wannan rana ya zo tsina don aiko a wannan rana ya zo ka tsina don jin gaskiyar zancen. Malam Nuhu ya ce, Kana shakka ne, zo mu je ka ga zahiri suka shiga wani ɗaki daga cikin ɗakunan sabon gidansa ya nuna makaninsa dukiya tsabar su inji Jamilu ya ce a yi shagalin biki baba Tanimu ya buɗe baki alamar mamaki yaya wai wannan gidan da gaske ne shi ya siya maka malam Nuhu ya ce ai babu wai a wannan maganar Maimuna za ta zama jari a gare mu ashe haifuwar ɗiya mace rahama ce Allah ya ga zuciyata dama ni mutum ne mai son yara mata kila shi yasa Allah ya azurta 'yarmu da miji attajiri kuma matashi mai jini a jika baba ne mu yi ɗif har malam Nuhu ya dasa aya ganin fuskarsa a tarbani ya sa shi gaba da magana ko da yake naga kamar maganar ba ta yi maka daɗi ba shin me kake nufi iye baba mu ya ce haba yaya me yasa kwaɗayi da son abin duniya zai yafe maka ido ya makantar da kai har ya kai ka ga siyar da diyarka guda ɗaya tilo shi fa wannan mutumin ba mu bincike a kansa ba ba mu san asalinsa ba ba mu malam Nuhu ya dakatar da shi Hajiya Hassana shaida ce a kansa domin ita ta binciko mana shi kuma ta san komai game da shi dan siyasa ne kuma dan kasuwa shin zaka daura ma Maimuna aure ko a'a Baba ta Tanimu ya ce zan ɗaura mata amma sai na je har Legas ɗin na yi binciken iyayensa dan sana'arsa da kaina tunda ni ne madauran auren nata don haka na ɗaga bikin sai nan da wata ɗaya a lokacin na gama komai kuma malam Nuhu ya ce dakata ka je ba fa dole ne sai kai ba idan ba za ka yi yadda na yanke ba ka bar shi kawai ka gane min yaro ina baka haƙƙin 'yan uwantaka kana nuna isa nan fa suka fara cacar baki saura kiris su su dambance sai da baba ta nemu ya kai zuciya nesa sannan kura ta lafa amma duk da haka malam Nuhu ya ci gaba da cewa daga yau sai yau baka ba shiga harkar iyalina ka tsama hannunka a ciki kuma na fasa baka ɗaurin auren maimuna da kaina zan yi komai suka sake hawa sama haka haka dai suka rabu baran baran dutse hannun riga Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mu haɗa kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya labarin nan zai zo muku har karshe ne ba kuntubuntu ba an gama shi ana gama shi kuma za mu ci gaba da kurkukun kaddara